irin yadda yake addu'ar neman alkhairi wa kana al-insanu azula dama dan adam ya kasance mai gaggawa ne wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn Allah yace muka sanya dare da rana suka zama ayoyi guda biyu fama hauna ayatan layl sai muka shafe muka batar da ayar dare muka mayar da ita cikin duhu wa ja'alna ayatan nahari mubsira amma ayar yini kuma muka mai da ita a bar gani da ido litabtagu fadlan min rabbikum domin ku samu damar neman falala daga wurin wani wa lita'lamu adada sinina wal hisab kuma domin ku rinka sanin adadin shekaru da shuɗewarsu da kuma lissafi wa kulla shay'in ku tafsila kuma kowane abu mun rarrabe shi filla filla Allah madaukakin sarki ya ce wa al insanu bi sharri du'a'ahu bil khair dan adam yana yin addu'a sai ya roki sharri irin yadda yake gaggawar roƙon alkhairi cikin gaggawar sai ya je ya roƙo sharri yace ce munasaba tsakanin wannan ayar da ayar baya a yayin da alkur'ani kamar tun daga farkon zuwa ƙarshe a jere yake ai ayar da muka karanta a baya ai ta yi magana ne akan me ce ma ayar karshe da muka karanta biya na'am inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam yayi magana akan alqur'ani har zuwa kuma tanadin da Allah ya wa kafirai wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima kuma sai ce wa yad'u al insanu bil shar menene alaka tsakanin waccan ayar da wannan wadansu malamai sun yi kokarin yin haka kamar ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir da waɗansu malamai alaƙarsu ita ce Allah ya ce waɗanda suka yi imani suna da kyakkyawan sakamako na albishir da Allah ya musu shi ne wa yubashirul mu'minina amalu na salihat kafirai kuma albishir ɗin da aka yi wa mu'minai ne za a yi musu azaba azaba mai ratsatsi to kai ka ce mai tambaya yana tambaya domin duk wanda aka ce za a yi masa azaba sai su rinka tsokana alkur'ani suna cewa to yi azabar wani mu gani an dade ana mana barazana da azaba ba a yi ta ba to shine Allah ya ce wa yad'ul insanu bishar dan adam sai ya je roƙo wa kansa sharri du'a'ahu bil khair irin yadda ake roƙo alheri kamar kai ka ce ana tsokana Allah yadda aka saba a cikin alkur'ani kafirai sai su rika cewa Allah idan azabar da gaske ne a yi mana tunda an ce wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima faka annal kafira alladhi la yu'minu bil akhirati yasta'dilu al azab kamar da Allah ke wa yasta'diluna bil sai su rinka cewa yi azaban alima din mana mu gani yanzu to shine Allah ce wa yad'ul insan dan adam sai ya zauna yana yin addu'a yana roƙon bishar yana roƙa wa kansa sharri du'a'ahu bil khair ay makana du'a'ihi bil khair wannan du'a'ahu ya zama mansubun ne ala nasbi khafid domin akwai al-khafid ana wanda shine kaf at-tashkafu tashbih wa yad'u al-insanu ka du'a'ihi bi shar don aka yi hadafi wannan kafin din sai zama a mai da ita mansub shine du'a'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula dama kuma dan adam ya kasance mai gaggawa ne al-insan da ake nufi anan al-insanu al-kafir domin akan irin su ake magana wa annal ladina la yu'minuna bil akhirah kaga kafirai kenan sannan kuma dama irin wannan dan adam din shine irin dan adam da Allah madaukakin sarki ce wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya aw la yadhkurul insanu ana khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a aw lam yara al insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al 'idama wa hiya ramim kaga wannan ana magana akan mutum ne amma kafiri to irin wannan mutum din shine wanda ya yad'u bi sharri du'a'ahu bil khair shine wanda zai rinka roƙa wa kansa sharri a madadin ya roƙi alheri wa kana al-insanu ajula saboda ɗabi'a ɗan adam ya cika gaggawa gaggawar har ma wai saboda tsabar ɗoki azaba ma kar a kai ta nesa a yi ta yanzu yanzu dukkan annaba haka suka rika sha a wurin kafirai sai su rika musu ba'a suna cewa wannan azaba da kake mana barazana da ita a yi ta mana in dai gaske ne tun daga kan annabi nuhu farkon manzanni qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktarta jidalana fa atina bima ta'iduna kana mana barazana kana ta jayayya da mu akan wani azaba ayi azabar kawai magana ta kare in kunta min sadiqin haka suka yi annabi hudu alaihi salam suke cewa qalu ajitana lina'budu allaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta min sadiqin ka yi mana azabar kawai inda gaske kake yi haka suka yi wa annabi shu'aibu ma naraka illa basharan mithlana wa inna zunnuka la min al-kadhibin fa asqitu alaina kisafan min as-sama ka sa wani yanki na sama ya ruso ya fada kan mu in kunta min sadiqin inda gaske kake yi haka suka yi yi har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawm al-hisab Allah kar a jira tashin kiyamun ayi mana tun yau wani yanki da ka yanke namu na azaba a fara tun yanzu mu gani mu ba za mu yadda ba sai mun gani wa iz qalu allahumma rabbana in kana hadha huwa al-haqq min indika huwa al-haqq ko wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw isra bi adabin alim ya allah inda gaske ne wannan alqur'anin gaskiya ne to kamar azaba kawai don mu tabbatar da gaske ne kaga wa yad'u al-insanu bi-shar dan adam shi da kansa yana roƙon shari kuma yana yana yana yi wa Allah wato tsiye akan Allah yayi idan da gaske ne kamar wannan duk barazana ce Allah yake azabar kuma za ta zo fa wa yasta'jiluna bil azab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin sai an yi azabar nan walaula ajalun musamman la ja'ahum al azab da ba don Allah ya riga ya yanki lokaci ba da an yi azabar shi yasa idan aka zo yi musu kuma ba sai Allah ya ce bal huwa man ta'ajaltum bihi kun ce ai to gashi za a fara riƙun fiha azabun alim kuma sai an fara ido ya rera fata falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma الذين سنة الله التي كركلت في عباده وكسر هنالك الكافرون haka Allah ya ce sai azabar ta zo sai kuma su ido ya daina fata hatta idza mutu rafihin bil azab idza hum yaj'arun la taj'aru al yawm innakum minna la falamma fatahna alaihim baban za azabin shadidin idahum fihi mublisun hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadid sai an bude azabar kuma fa sai ka gani kuma sai ka sun zama abin tausayi idahum minha yarkudun sai ga suna gudu Allah ce la tarkudu tarku gudu mana warji'u ku dawo ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun to ba a yi wa Allah maɗaukacin sarki gaggawa akan mummuna shi ne ma'anar wa yad'u insanu bishar dan adam sai rinka addu'a da sharri yana neman sharri du'a'ahu bil khair kamar irin addu'arsa akan alkhairi yadda zaka rika addu'ar alkhairi kana so a ayi a baka haka wani lokaci mutum sai zai na addu'a akan shi ayi masa mummuna kawai wa kana insanu ajula dan adam ya kasance mai yawan gaggawa haka Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam da yawan gaggawa shi ta al-imam tabari a cikin tafsirinsa ya ruwaito wata hikaya Allahu a'lamu bi sihhatiha lokacin da Allah ya zo halittar annabi Adam da aka zo sa masa rai daga sama aka fara yana ji rai ya shiga ta ciki tun bai isa kafa ba sai haka zai yunkura zai tashi sai ji zai iya tashi ba ka sai a gama ba <laughs> shi kuma Allah ta yi fa'iza sawaituhu sai na gama wa nafaqtu fihi min ruhi fa qawlu sajidin to tun ba a gama ba saboda gaggawa irin ta dan adam kawai gaggawa irin ta adam din kafin dan adam sai yunkurin shi zai tashi kawai yanzu a fara da kuma galibi kowane dan adam haka yake kowane dan adam ɗabi'arsa ce haka Allah ya halicce shi akan gaggawa to kuma gaggawa akwai ta alkhairi akwai da ba ta alkhairi ba sai mu zo cikin fa'idoji za mu ji bambanci tsakanin inda ake so ka yi gaggawa da inda ba a so ka yi gaggawa amma dai nan ana magana akan al'ajalatul madmuma wato gaggawa wadda ake zargi gaggawa wadda ba a so mummunar gaggawa gaggawa akan sharri kenan ya tabbata a cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce kar ɗayan ku yi gaggawa har ya yi addu'a wa kansa mutum ya ce in ya yi kaza Allah ya ire masa ta kauna ta yake wani addu'ar alheri ne ko sharri shi da wayar wal insanu bi shar mutum ce in kaza yi shege yake wani addu'a wani alheri ne ko sharri sharri shi kar Allah ya sa ya ga annabi in kaza ne wani addu'a wani alheri ne ko sharri haka za ka ji mutum yana cewa Allah ya haramta masa aljanna in kaza ne in ba kaza bane min gaskiyar ka akwai abin da bai kamata ka faɗa ba shi ne wayar da'ul insanu bishar dan adam sai ya rinka roƙon sharri kuma ya san Allah zai iya wannan abin fa amma ya rinka faɗa kuma Allah ya gada ma zai yi haka ahu bil khair irin yadda yake yin addu'a ta alkhairi ko irin yadda muminin gaske zai rika roƙo a kan alkhairi yana kwaɗayi a bashi shi ko mutum haka sai je yana yin addu'a ta sharri to Allah madaukaki sarki baya so mutum ya rika ambaton sharri na kuma har ya roƙa wa kana al-insanu ajula Allah madaukaki sarki ce dan adam ya kasance mai gaggawa ne yana daga cikin gaggawa ta dan adam shine zai sa idan an ce akwai wani abu sai dan adam ya rinka gani cewa to ayi mana kawai tun yanzu ada yanzu ne lokacin yi ba kuma kowane abu Allah ya ajiye masa ajali to shi yasa Allah don ya nuna cewa gaggawar ka ba ita za ta sa Allah ya yi yanzu ba sai ce waje alnan laila wannan har ai akwai juya wani dare da yini akwai rana za ta fito ta faɗi ta gama zagayenta rana ta wata ma ta fito ta faɗi su gama zagayensu tun ana kirga rana rana ana yin kwanaki kwanaki a za a fara kirga wata wata ana kirga watanni in an haɗa su sun zama sha biyu a fara shekaru kafin idan abin da kuke so a yin zai zo ai saboda ja'alnal laila wannan nahara ayatai ai akwai ayar dare da ayar da ayar yini waɗannan sun ishe ku ku gane cewa jiya aka yi iri ɗaya da na yau amma jiya daban yau daban haka aka yi shekaran jiya kuma duk waɗanda suka shuɗe a baya sun ga dare sun ga rana aka yi ta kirgawa har kwanan su zai kare kuma haka za ku yi har kwanan ku zai kare duk abin da kuke gaggawa da za a yi kullu atin at wa kullu atin qarib duk abin da aka ce zai zo zai zo ai kuma duk abin da aka sa masa lokacin zuwa ai kusa yake innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba su suna gani yana da nesa shi yasa suke cewa ayi mu kuma muna ganin shi kusa ne ja'alna al-laila an nahara ayatai mun sanya dare da yini suka zama ayoyi guda biyu fa ma hauna ayatan layl ay fa tamatna wa asfaina ayatan layl sai muka koye ayar dare sai muka sa ta zama a cikin duhu ja'alna ayatan nahari mubsira zahira muka sanya ayar ne kuma ta zama a fili kowa yana ganin ta da rana idan ka fito komai zaka gani amma da daddare in ka fito ba komai zaka gani ba saboda asali dare ba a yi shi lokacin fita da yin har gowa ba an yi dare ne domin lokacin da in ma za a yi wani sai dai in mitin za a yi in taro za a yi wanda za a zauna a wuri amma in dai za a wata ne to wannan da rana ne lokacin neman abinci waje allan nahara ma'asha waje allan laila kuma libasa wa huwa alladhi ja'ala lakum al-laila libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura Allah shine wanda ya sanya dare lokacin hutu ne yini kuma lokacin neman abinci ne shi Allah yake cewa hayoyi ne na musamman a ce maka yadda dare da yini suke jujjuyawa wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu shamsi wala lil wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kaga min ayati yana cikin ayoyin Allah wa ayatu lahumul lailu naslaku minhu an-nahar fa idahum mublimun aya ce ta musamman yadda kake ganin dare ana cikin yini kawai sai kaga an soke wato an soko dare sai kaga ya lullube yinin fa idahum mublimun kawai sai ga mutane sun shiga cikin duhu sannan kuma haka Allah madaukakin sarki yake juya yini da dare yuqallibu Allahu al-laila wan nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar Allah ce akwai abin daukar izina ga masu hankali masu basira su rika la'akari da yadda Allah yake juya dare da yini inna fi ikhtilafil layli wan nahar wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin ya'lamun akwai ayoyin Allah ga waɗanda suke sani yadda Allah madaukakin sarki ke juya yini da dare inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al layla an-nahar shi da wanda yake lullube yini da dare sai kawo ana cikin yini kawai sai kaga ya kawo dare sai lullube sai kaga ya sa labule shikenan sai a daina ganin haske kuma duk yadda kai duk yadda aka haska haske ba zai kai hasken da ake gani da rana ba idan dare ne sai ka ga wuri ya haske amma ba za ka gane hasken ba haske bane sai Allah ya kunna nasa da safe sai ga ana cewa ka kashe saboda bai da amfani wannan ya ishi mutane ba a taɓa yin wani hasken da aka haska da rana kuma aka ce ya fi rana haske ba shine wanda Allah ayatan nahari mubsira muka sa ayar yini kuma ta zama a fili take kowa yana ganin ta kuma yana daga cikin ayoyin Allah da ya wannan inda Allah ya so da sai ce rana so za a yi ta yi madan ila yawmil qiyamati inda Allah ya ga dama sai ce duk duniya ta zama duhu kadai ba za a sake yini ba kul ara'aytum in ja'ala Allah alama قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه نعم أفلا تبصرون جامد ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا Mm. Allah madaukakin sarki ya ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah yakikum bi diya kace da su idan Allah ya sanya muku dare ya zama shine zai miƙe dodar har zuwa tashin kiyama waye zai kawo muku haske ne ka afala tasma'un ba ku ji ne قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه kace da Allah zai sanya muku yini ya zama dokar har zuwa tashin kiyama wane ne ubangijin da ba Allah ba da zai ka muku daren da za ku rinka hutawa a ciki haka na tubsirun ba ku gani ne a wajen dare sai ya ce ji saboda ba gani ake yi ba a cikin dare sai da ta kwatance ana lallabe amma komai ana ji kuma an fi ji a cikin dare sama da rana da rana kuma an fi gani sama da ji shi yasa shi kuma a wajen yini sai ce afala tubsirun sai ce min rahmati ai rahmar Allah ce da kaga dare da ranan nan wato wani abin da zai kara maka imani da rububiyar Allah shine Allah fa bai halicci dan adam ba amma ya sanya dare da ranan wato ubangiji madaukakin sarki duk wanda da bai yi imani da shi ba wallahi yayi asara ubangijin da ya yi ihada da ilimin me kake bukata tun kafin ya yi ka kuma ya san ka ba za ta yi ba sai da kaza ba fa sai da muka zo duniya ne sai ana ce duniya ta wani iri Allah a yi dare sai aka fara sai ce ashe kuna bukata ko da za ka fara jin yunwa sai Allah ya ce oh to a ci abinci gashi nan kowa a duniya sai an nema sai a gane haka ake bukata in ban da rabbul alamin kowa a duniya ko uba ko uwa ba ta san ɗanta yana nema ba sai ya fara kuka ta dubi kusanci tsakanin uwa da ɗa amma sai ya fara ihu kafin ta gane wai ta ɗauki mama ta bashi amma ubangiji ya san yaron yana bukata ya fi kusa da yaron saboda uwar yaron don haka tun kafin a haifi yaron ya yi wa yaron famfo biyu na madara tun kafin ta haife shi ya zo duniya ya samu Allah ya riga ya tanadar masa ita bata gane shi yake bukata ba sai ya yi iko amma ubangiji ka duba yanda ya gane bukatar mu sai ya ce da mu inda ya sa rana ƙoƙarya za mu yi ba mu ma san menene dare ba fa balle ma mu roƙa kawai sai dai mu ta wahala saboda dama babu shi kaga ba za mu iya zuwa yanzu kamar yadda ake da dare da yini a ce akwai bukatar number 3 misali ba mu gano akwai abin da muke bukata ba saboda babu shi to da Allah ya yi rana kadai fa ba fa za mu zo mu gano akwai wani abu shi dare ba balle mu roƙa to tun kafin mu san muna bukata Allah ya tanadar Allah ya san dan adam a rayuwarsa abin da zai fi bukata fiye da komi shine iska sai Allah ya sa ta fi komi araha a duniya ba abin da dan adam zai rasa ya yi saurin mutuwa kamar iska sai ajiye shi ba a hannun kowa ba shi ne wanda duk duniya ba inda ake sayansa kuma sai sa shi a fili ko ganin sa ba a yi ballantana ka ke tare na wani daga shi sai ruwa saboda tsananin bukatar da ɗan adam ke da ita da ruwa kuma yadda rayuwarsa ba za ta yiwu ba sai da ruwa sai Allah ya sa ruwan ya fi inda ɗan adam ma yake rayuwa yawa sai zama ruwan duniya ya fi ƙasar duniya yawa ba yadda za a yi ku karar da ruwan duniya duk shan ku duk wankin ku duk barnar ku ba za ku iya kararwa ba sannan ya sa a ta zubarwa a ta zubarwa har ka ji kamar yayi yawa kuma sai ya bude ya bude a cikin kasa sai ya ajiye su sai daga baya za ku zo ku ba shi ma sai ya zama kyauta ka zo tsakiyar gidanka ka haƙa kai ta haƙa kai ta haƙa za ka samu inda ruwa yake haka Allah ya mai da shi arha kuma kowa yana rayuwa da shi kuma ba wanda a yau din bai sha ruwa ba kowa ya sha ruwa duk duniya ba duk duniya kowa sai da ya sha ruwa yau kuma kowa sai da ya shaƙi iska yau duk wanda kaga yana neman ruwan ya to daɗi ne yasa amma ruwa ne wanda zaka sha don karayu ne akwai inda zaka iya samu ko baka saya ba in kana neman wanda ya zama wane ne an tura a kaza an tura a kaza wannan duk kai ne ka buka amma dai shi kan Allah ya sa shi ya zama kyauta ne kuma duk wanda zai sayar maka ba yayi ba wa yayi kawai yace ce ku ku saya saboda Allah ya mai da shi kyauta to ka duba yadda rayuwar dan adam ba za ta taba yiwa ba sai da wannan haka kuma abinci dan adam ba zai taɓa rayuwa ba sai da abinci shi ma asali abinci kyauta Allah ya sake shi a bayan ƙasa duk wanda kaga ya sayar maka a ƙasa ya ɗiba ya je sake binnewa ƙasa ya fito aka zo ka tara sai ka ce ka zo ka saya kai ne ba za ka ɗiba ka je ka binne ba afara aikin ma tahdudun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un abinda ake shukawa yake tsararwa na sani aka ɗiba a ƙasa aka aka sake shukawa ya sake fitowa aka tara sai aka kai kasuwa aka ce ka je ka saya duk abinda ɗan adam yake bukata sai Allah ya tanadar da shi kafin ɗan adam ɗin kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce ya sanya wa mutane dabbobi da naman da za su ci kuma Allah ya sa fa min hara kubuhum wa minha yakulu wa lahum fiha manafi'u wa masharibu afala yashkuru kuma Allah ce wa ma amilatu yi ba su suka yi ba Allah ne ya yi kawai sai bar su suna ta yawo wannan duk yana daga cikin abin da zai nuna maka yadda Allah matsaukakin sarki ya san ɗan adam fiye da yadda ɗan adam ya san kansa wannan zai nuna maka gaskiyar cewa ba abin da ya cancanta a bautawa sai Allah kuma duk wanda ya bautawa wani ba Allah ba hakika ka tabbatar ya halaka kuma yayi asarar zuwa duniya shi ne Allah yake fa hauna ayatan lay sai muka bakar da ayar dare saboda za ka yi aiki ka yi aiki ka yi aiki da daddare Allah ya sa wannan kwakwalwar tana da bukatar za ta huta to amma Allah sannan kuma kwarambiyar duniya ta yi yawa sai Allah ya sa tun da kwakwalwarka tana bukata sai Allah ya sa ba sai ka yi addu'a ba kawai sai ka rika jin kai kanka ba za ka ji daɗi ba sai ka kwanta ka huta shi ke nan kawai sai ka ji ka tafi wani wuri sai Allah ya sa kwakwalwar ta rika hutawa kuma Allah shi zai yi aikin da za ka huta Allahu ya tawaffal anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha sai Allah ya cire nan sai kai shi inda zai je ya huta ya ta maka wannan aikin ba ku dai turo mala'iku ya ce yana bacci ku da ku gadin sa kar ku bari tururuwa da shazumami da wacece da kadangare da kuda su rinka shiga hancinsa ko ka taɓa farkawa ka ji sun shiga ma hanci ka zama gawa ka gani ko za su barka amma tun tunda kana da rai sai Allah ya aiko mala'iku lahu mu'aqibat ya sa waɗanda suke night duty da wanda suke day duty kowanne in dare yayi su zo su karbi aiki sauran su koma sai a ce ku jira shi saboda kar kar eh, kar gafiya ta zo ta ci naman sa kar wace ce kar kyankyasa sai ci naman sa kar wace ce kar tsutsa ta hau kansa amma kana mutuwa a barka a gani yanzu za ka rike yanzu za su fara cin naman ka amma saboda kana da rai Allah ya ɗauki nauyin a kula da kai ko kana musulmi ko kana kafiri kuma lokacin da ka zo za ka kwanta ka duba hancinka a buɗe a wangale dararara amma kana baka san me kake sha. ba Allah ne zai tace iskar da ka ta dace da kai wanda ba cuta a cikin ta ka kwanta lafiya ka tashi lafiya ba wanda yake wa dan adam wannan sai Allah kuma tun daga ranar da aka haife ka har zuwa yau din nan inda a ce akwai wani abin da zai iya sa a ce ka mutu Allah ya fi kowa sani amma Allah ya ta kare ka har ka kai yau amma wai dan adam sai yau ne sai tura ya ce ka ina da mahasada ina da wace ce ce bari je samu bokawa ne a ja samu malam wani a ja duba masa ana ta masa sharri ka kawo yau Allah ya gama ya kawo ka yau wai sai yanzu ne kake gani Allah ya gaza bari ka je a samu wani zai maka kaza a je a duba maka kaza kai mutane sun maka yawa magauta sun yawa dole a je eh, wannan rayuwa ba za ta yi ba sai ka samu kariya kariyar wa kake nema inda Allah bai maka kariya ba ka kawo yau jama'a mu yi imani da Allah da rububiyarsa mu yi imani da Allah da uluhiyarsa shi ta ce man ilahun ghayrullah wane ne Allah daban in ba Allah ba ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun shike rahmat ce da ya baku yini da dare to shine fa mahauna ayatan layl wa ja'alna ayatan nahari mubsira muka sanya ayar yini kuma ta zama a fili take a bar gani da ido litabtagu fadlan min rabbikum domin saboda ku nemi falala daga wurin ubangijinku wa li ta'lamu adada sinina wal hisab kuma domin ku rinka gane adadin shekaru wannan ranar da ita ce za ta zo ta zagaya sai a yi awa ashirin da hudu tana zagaya duniya a riwayar alkur'ani duniyar ta zagaya rana a awa ashirin da hudu a riwayar wanda ku kuka ɗauka su malaman kimiyya sun yi ijimaki cewa duniyar nan tana gudu ne irin gudun da ake a cikin jirgin sama abin da yasa ba ka jin gudun ne saboda in kana cikin jirgin sama ai ba in kana kallon waje sai ga kamar wajen da yake gudu ba kake ke gudu ba hakan ana mota inda ba ana girgiza ba sai ga bishiyoyi suna ta tafiya da kai da bishiyoyin wace tafiya kai kake tafiya sai aka taka duniya take ana ta gudu ne yanzu ba sai ina za a je ba ana ta zagayawa rana kuma tana tsaye Allah kuma ya ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullum za ta tashi sai ta je karkashin al'arshin Allah sai ce sujada sai ta ce Allah na gama aikin yau sai ce to gobe ma ki sake haka aka rika yi haka aka yi yau haka za a yi gobe haka za a ci gaba har zuwa ranar da Allah ya ga dama sai ce dakata ba za ki tashi ba za ki koma ba to kullum haka ake yin wannan Allah yake saboda ku samu damar da za ku rinka kirga shekaru kuma ku rinka sanin lissafi littafin da muke da rana muke a ce da safe da rana ake kirga lissafi a da safe sai rana ta fito kafin a yi wadduha sai rana ta yi tsawo ta yi sama kafin a yi wannan hari idan ta ja wannan hari idan ta jalla ko wannan hari idan jallaha kafin daga bayan mu zo kuma can a zo a yamma in an zo an gama bil guduwi wal asal sannan daga baya a zo a yi wallahi idan ya ga shaha da wannan ne muke gane lokaci ce zan zo da safe zan zo da yamma zan yi kaza lokaci kaza zan yi kaza inda ba don rana ba sai za kai ka gane haka ba za a tsaya cak ba kai zaka za lokaci ba saboda ba za ka gane ma lokacin na tafiya ba kamar yadda za a yi aljanna can ba yi zan zo lokaci kaza nawa ba yi kawai ya ga dai aljanna alaji an je kenan ba wani ganin gobe ballantara ka ce sai ji ji kaza a'a haka za a rika yi amma za a rinka gane in an yi sati amma ba da rana ake ganewa ba saboda la yarawna fiha shamtan wala zamharira sai dai kawai a gane cewa yanzu sati yayi sai a tafi a je a yi sharholiya a dawo Allah ya kyauta da wannan shine ma'anar wani ta'lamu adada sinin sanan da ne muke kirga shekaru duk wanda kaga yayi shekaru ai da yini aka fara akwai ta rana da rana ta fito zaka cewa an haife shi ya ka fara kirga daya rana ta sake zagawa zaka ce biyu aka zagaya sau bakwai aka ce yau ana suna aka sake aka ce yau yayi wata kaza yau yayi shekara duk da rana aka ta yi ba shi da wani ta'alamu adad da sinina wal hisab <clears throat> Allah ce kullu shay'in fassalnahu tafsila komai mun yi bayanin sa daki daki babu wani abin da Allah ya bari ba tare da yayi bayanin sa dalla dalla yadda mutane za su gane ba حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته القرآن الله يا بينا أيوين دكي دكي ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت إنه لقول Allah ce alqur'ani daki daki yake ba wani wuri da zaka ce ya yayi zaurance ko ya kawo magana a dunkule baka gane ba sai dai in baka iya ba amma ana maka zaka gane ashe abun a fili yake da shi wa kullu shay'in fassalnahu bi ma'ana bayyana ku tabiyina mun yi bayani akan kansa daki daki to a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta babban darasi da ya kamata mu ɗauka shine darasi akan maganar wa yad'u al-insanu bishar wato addu'a ta sharri yana daga cikin ladabi a addini da ya kamata mu koya dangane da babin gaggawa irin ta ɗan adam akwai abin da ya halatta ake so a yi gaggawa akwai abin da ba a son gaggawa abin da ake masa gaggawa shine al'amarin lahira da neman lahira nan gaggawa ake so da ita kanta duniyar dan lokaci kaɗan aka baka kai amfani da 'yar damar ka karka ce sai gobe sai jibi sai baɗi waye baka su kai gaggawa kai tun yanzu duk abin da aka saka addini kuma to fastabiqul khairat ku yi gaggawa ku yi shi wasabiquna sabiqun sari'u ila magfiratin min rabbikum wa sari'u ila magfiratin min rabbikum nan ana so ai sauri ne shi yasa Allah yake wa annabi Musa wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa me yasa kai sauri sai ce qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda ya Allah nayi gaggawa ne don ka yarda ashe Allah yana so ai gaggawa a aikin alheri kuma yana sa ya yarda da kai shi yasa malamai suke sa babuka da yawa na fikihu sai su ce hal huwa wajibun ala al-fawr am wajibun ala tarahi shin ya wajaba ayi da sauri ne ko kuma ya wajaba ba sai kai sauri ba galibin al'amura na addini zaka ji an ce wajibun ala al-fawr a lokacin da aka saka kai da Allah ya ce aqimus sala sai faɗi lokaci ce duluki shamsi kaga kai gaggawa kai kafin duluki shamsi ya wuce kar a zo ila ghasatil layli wannan kuma lokacin wata sallar kenan wa aqimus salata kai gaggawa kai sai ce farafayin nahar kar a shiga wa zulafan min al nan kuma lokacin wata sallar ce daban saboda inna salata kana ta'ala al-mu'minina kitaban mawquta haka kuma azumi duk wanda yake sai azumi wata ramadana dole ya ga gawa yanzu in ba ka bayyana bari wani wata ina ce an gama da shi saboda iya ramadana ayyaman ma'dula Sannan duk wanda ya samu kuɗin zuwa aikin hajji ya je yanzu kare cewa sai daga baya sai daga baya ai ran ba hannunsa yake ba sannan kuɗin da yanzu ya samu ba dole bane yana da shi ba duk dan mace ka samu ka yi yanzu in ka samu damar aure ka yi yanzu in ka ce za ka bari sai gaba yanzu za su cira wanda su cira ka wanda kake tunani za ka jira wani ya dauke ta zai zama duk yan masu abin da an kwashe wa ajiltu ilaika rabbi li tarda in gaggawa akan alkhairi to ka tsarin bayani ne saboda haka alheri gaggawarsa ake yi musamman idan al'amarin lahira ne kuna fahimta ko amma al'amari na duniya to wannan shi bai kamata a rika yin gaggawa a kai ba kuna fahimta ko mutum ya rinka bin abu sannu sannu shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan gaggawa daga shaytan ne in kana tafiya abun hawa kai tafiya a cikin nutsuwa idan kana da wani abu na target a rayuwa ka bi shi a cikin nutsuwa gaggawa tana iya sa ka je kai bari kana so ka nemi kuɗi ka shiga sana'a ka bi a hankali kar kai gaggawa ka gawa ne ka gawa ne <clears throat> sai kai tsalle tsalle ɗaya ko shi ke za a faɗa rijiya ka zo ka fara kasuwa duk wanda ka shi ya yi kasuwa har ya yi nisa a hankali ya rika bi daga ƙasa yana tashi yaro ne idan ya ga mutane suna tafiya ya fara rarrabe sai ce shi ma zai tashi yana tashi sai ga ya faɗi sai da sai ga ya faɗi sai a tashi ai ta kokarin <clears throat> tarerayarsa saboda ba zai iya dole sai ya ga a hankali to kamar kai ne duk abin da ka ga wani ya je ka bi a hankali kai ma wata rana zaka ji amma idan ka ce zaka yi gaggawa to gaggawa za ta sa karshe ba za ka je ba kuma a nan kuma ka je ka barar da ɗan wanda kake da shi a hannunka ba <clears throat> ana fahimta da kyau shi ta Allah madaukakin sarki yake cewa walau yu'ajjilu Allah lin a sharra isti'dalahum bil khayr la qudiya ilayhim ajaluhum <coughs> da a ce yadda mutane suke neman sharri haka Allah yake gaggauta musu kamar yadda idan sun nemi alheri yake ba su da tuntuni mutanen duniya sun kare <coughs> Allah baya so mutum ya rinka yin gaggawa akan al'amura ko ya rika neman Allah ya mata gaggawa a abin da a sunnar Allah a hankali ake yi kuna fahimta da kyau <clears throat> haka wajen neman ilimi Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaggawa la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi sannan ce mata wala ta'jal bil qur'an karka rinka gaggawa akan qur'ani an hana annabi sallallahu alaihi wasallam gargawa wani kuma sai ce maka wai shi yana so ya haddace qur'ani a dan karamin lokaci kuma yana so qur'ani ya gama zama a dan kankanin lokaci su sauran haka ake ce maka suka yi kowa sai ya ji jiki kuma kowa sai ya yi hakuri wannan gaggawar ita take sa mutane da yawa sai su rasa wani rabon su wanda saura kaɗan da shi su isa amma rashin haƙuri ya sa su sun yi tsalle sai suka faɗi sai suka ci tuntube sai zama na bayan ya ɓare na gaba ko ba za su samu ba shi ne kulikal insanu wa kana al-insanu ajula dan adam ya kasance mai yawan gaggawa ne sannan ba a son gaggawa akan mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da kana rashin lafiya ko ka shiga wata musiba karka ce Allah ka kashe ni a duniyar nan ne in huta wannan mummunar magana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi da yake cikin ya yace wato kar ku. ya zo ya yi addu'a ya nemi cewa wai ya mutu saboda wai wata musiba da ta same shi la ya tamanna yanna ahadu al-mauta li dhurrin nazala kar ɗayan ku yi fatar mutuwa saboda wata cuta da ta same shi fa in kana la budda mutamanniyan idan abin ya kai wanda dole sai ka roki Allah to mutum ya ce Allahumma ahyini ma alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha alimta al-wafata li ya Allah ka rayar da ni idan ka san rayuwar ita ta fi mun amfani da alheri ya Allah ka ɗauki raina idan ɗaukan ran shi ya fi mun alheri sai ka bar wa Allah zaɓi shi ya san wanne ne fi maka alheri amma karka ce kai har ka zaɓi alherin kawai ka mutu shi ne to wannan shi yake sa mutum sai je ya sisa da ya kashe kansa duk wanda ya kashe kansa ko ya yi fatan ya mutu sai ya zo mutuwar kuma zai yi fatan da a fasa ko ba za a fasa ba shi sa duk wanda ka ga ya suicide za a ga daga baya ransa ya ɓaci kafin ya mutu za ka gan shi in ka ga alamar ta kawai za ka gane wannan da ji daɗin mutuwa ba saboda yana ƙoƙarin ya fasa ga mala'ika ya zo kuma ce dole mutum kuma shi ba a farawa a fasa za ka kada don wata damuwa ta dame ka wai gaggawa ka ce kai yanzu wannan duniyar ta ka gaji da ita a tun da Allah ya ajiye ka ka bari shi ya da kai da kansa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin hadisin Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi a cikin sahih Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin yaki sai ce duk wanda yake so ya ga dan wuta tsiri da muzu ya kalli wancan mutum sai ga mutum kuma yana ta yaki yana ta kashe kafirai yana ta bajinta sai wani yake ce wannan akwai labari sai ya bi shi yana ta bin sa da kallo yana ta bin sa yana ganin abin da yake abun mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi gaskiya ce ana nan ana nan yana ta ana ta saransa ana ta sukarsa sai da aka gama yaki ya koma gefe yana ta so ya mutu saboda ciwo ya masa yawa ya yi kata-kata sai ka sa hakuri sai ya ɗauki takobinsa sai ya kafa ta a tsaye sai ɗauki kirjinsa sai ya ɗora a daidai saitin zuciyarsa sai ya faɗa a kai kawai sai ya burme sai ya fashe sai ya fito masa ta baya sai ya ta kansa sai wannan da ya je kallon sai ya dawo ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashhadu annaka rasulullah ya ce na shaida lalle kai manzon Allah ne na gaskiya manzon Allah sai ya ce wa ma za ka bai babu kalmar shahada yau sai ce masa kaji kaji kaji mutumin nan da kace sai na ce bari in je in bi shi in ga me zai faru na san a wani abu ne yasa ka faɗi haka yace wallahi ya rasulullahi kashe kansa yayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka ne yace innal abda la ya'malu amala ahli an-nar wa innahu ila ahli al-janna akwai bawan da zaga yana aiki irin na yan wuta Sai kana ta kine masa baka sani ba shi dan aljanna ne wa ya'malu amala ahli aljannati wa innahu min ahli an-nar akwai wanda zaka ga yana aiki irin na yan aljanna kai baka sani ba ka ruku da shi alhali dan wuta ne yace wa innamal a'malu bil khawatim yace aiki Allah yana la'akari da karshe ne ya mutum ya kare to kar ka yi gaggawar kawo karshen ka da kanka ka jira Allah ya kawo shi kuna fahimta da kyau to tunda Allah yana magana akan addu'a ne kuma ya kawo maganar addu'ar sharri don gaggawar dan adam akwai ɗan laduba da ya kamata mutum ya gane ya kula da su a wajen addu'a don kar ya fada cikin waye da ul insanu bishar abu na farko shine duk lokacin da za ka yi addu'a to ka sani wato karka roƙi Allah sharri idan za ka roƙa wa kanka abu ko karka roƙa wa kanka sharri akwai kuskure da mutane suke sai mutum ya ce ya Allah ka ban kaza amma idan alheri ne idan kuma shari'a ne Allah ka canza mun ya zama alheri ni ne dai kaban wannan babban kuskure ne ka ce ya Allah ka bar idan alheri ne idan ba alheri bane kar ka ban ka canza mun ka bani alheri a madadin sa shi abu in sharri ne me za ka yi da shi me za ka so a canza kaddarar Allah ya riga ya sa abun sharri ne so ba zai canza shi saboda kai ba sharri sharri ne haka Allah ya halicce shi zai zauna a sharri sai ka ce a baka a canza a mayar maka da shi alheri kai waye kuna fahimta da kyau kuskure ne wannan da rashin ladabi wa Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koya mana addu'ar istikhara sai ce ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li idan alheri ne ka ban kuma ka sauka mun samun sa wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifu anni idan sharri dai ka raba ni da shi wasrif ni anhu ni shi ka raba shi da ni ni ma ka raba ni da shi ba ni bukata haka ake wa Allah ake baka cewa Allah ya canza ya baka shi dole ya zama alheri rashin ladabi ne a addu'a an fahimta da kyau irin wannan ne yasa hadisin Anas a cikin sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaida wani bai da lafiya sai sa mutumin ya rame ya kwanjame ya zama kamar kamar dan tsako sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi sai ce masa hal kunta tad'uhu bi shay'in aw tas'aluhu iya akwai abin da ka roki Allah ne sai ce kwarai sai ce nakan ce Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya ya Allah in ka san akwai abin da zaka mun a lahira mumura to ka mun tun a duniya kawai ya wuce mu yace wannan abin ne. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abin da kai shi ya dawo aka maka ka shine Allah ya fara ɗanɗana maka anan yace subhanallah yace la tutiquhu ana zaka iya daukan abin da Allah yake zai maka yake ce sai ya maka yanzu ba ba za ka iya ba abin da zaka ce ka ce Allah karka mun kawai Allah ka tsawaka mu yace sai ka ce Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar yace haka zaka ce Allah a duniya ka ban mai kyau a lahira ka ban mai kyau kuma ka raba ni da wuta kada cewa in akwai mummuna to a tun yanzu wannan addu'a ba ta mummuna ba ce sai yana daga cikin laduba na addu'a na cewa kaka kai gaggawa shine idan ka zo kaka ce Allah ka mun kaza kawai a'a ka bi ta hanya ka nemi fada ka yi introduction a addu'a ya ake introduction shine ka yabi Allah ka yi wa Allah kirari da abin da ya dace da shi ta yadda za ka sa Allah ya saurare ka na biyu ka yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a cikin salati gare shi akwai albarka kuma duk salatin sa Allah ya karba to idan ka kudumbire addu'ar ka a cikin salatin sa sai a dauka hadda salatin hadda addu'ar ta kai ba za a raba ba amma kace addu'a ce zalla za ka yi to kai gaggawa hadisi ya tabbata a cikin sunan abu sunan so ruwaito daga fudala ibnu ubayd Allah ya kare da gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana addu'a a sallarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ajilta ayyuhal musalli ya kai mai sallah mai addu'a kai gaggawa sai jini kuma yana sallah da ya zo ta sai ya ce sai ya yi wa Allah kirari ya yi wa Allah godiya sannan ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'u tujab wa sal tu'ta yi addu'ar ka za a amsa maka sannan roƙa za a baka ka gama cikawa haka haka ake yi in ka zo za ka yi addu'a ko yaushe sai ka yi wa Allah kirari ko kul huwallahu ahad ka karanta ko fatiha ka karanta kirari ne ga Allah ina fata an fahimta sannan kuma sai ka yi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan daga baya kuma sai ka karanta a sai ka faɗi abin da kake bukata shi ta amir sannan yana daga cikin wannan shine idan ka yi addu'a kar ka zama a juna kar ka zama mai gaggawa sai ka rika ce ya har yanzu Allah bai yi ba ya ka tura application kuma za ka rika cewa Allah kana kana kana sa ido kana ganin shi za a yi wannan ai na ta bane Allah ne mai lissafin yaushe zai yi kai ne ma ka yi? in kana gaggawa sai ka je kai wa kanka tunda sauri kake yi ana fahimta hadisi na Abu Hurairah cikin Sahih Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'dal za a karɓi addu'ar ɗayan ku matukar bai gaggawa ba ya rika ce da autu falam yustajab li na yi ta addu'a na yi ta addu'a da zuwa karɓa ba sai Allah ce ba za ka karɓan ba kai gaggawar ko za ka samu an fahimta da kyau saboda ka duk addu'ar da kake yi kai ladabi a cikin ta kuma karka gaggawa a cikinta kuma karka roƙi sharri a cikinta wannan sharrin karka roƙa wa kanka karka roƙa wa wani naka karka roƙa wa wani kuma wanda aka yarda ana iya roƙon sharri wata shine mutumin da ya cuce ka shi ma in za ka yi sai ka roƙi daidai iya cutar da ya maka Allah ka saka mun akan kazana don ka ce Allah ya isa idan an cuce ka baka yi laifi ba la yuhibbu Allahu al-jahra bil su'i min al illa man zulim nan kai idan an cuce ka to nan baka yi laifi ba idan ka rama ka ce Allah ka rama mun Allah ka saka mun Allah ya isa amma mutum ka zo kai na ta muyagun addu'o'i akan abin da shi abin da maka bai kai haka ba musamman irin waɗanda za ka ji su nan bakin su zai buɗe Allah ka yi kwaran kwatsa da suwa ne Allah ka sa jirgin sa bai tarwar su Allah ka sa wace ce Allah ka sa in sun kwanta kar su tashi wannan duk wannan yana daga cikin wayar ul insani shar ba sai kai wannan ba idan Allah yana so ya yi musu zai yi musu fiye da haka amma ba da bakinka ba akwai wanda ya kai a tsine masa irin haka amma manzon Allah sallallahu alaihi ya fara tsine mun sai Allah ya ce karka sake irin wannan laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ba hannunka yake ba to balle kai shi ba a so ana daukar ayan din mutane ana tsine musu kuskure ne amma an cuce da Allah ka saka mun yana da kyau amma wane Allah ka tarwatsa shi Allah ka mata kaza Allah ka mata kaza wannan kuskure ne don baka sanya Allah zai juya al'amarin ba yanda yake juya dare da rana haka yake juya al'amarin zukatan mutane Ka san me zai mai da shi san me zai mai da kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amarin Allah karshe ake duba ka san karshen ka shi ka san karshen ta akwai wanda suka yi laifi fiye da nasa daga bayan sai Allah ya kai musu akwai wanda suka yi nagarta fiye da naka daga bayan aikin su ya ɓaci don haka ka yi addu'a ta alkhairi ya fi maka idan kuma ya zama dole sai ka yi na sharri to ka yi daidai iya sharrin da aka yi maka kar ka wuce gona da yi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh